action salamu alaikum jama'a presto kuna lafiya yanzu na shigo kaduna na da wani aboki na zai je sai waya sai na ce ina zaka sai waya sai ce zai shiga cikin kasuwa sai ce no akwai friend dina sunan shi real cousin yana da shagon sai da waya wato irin iphone tap samsung kamar irin waɗannan muna da note app silwan muna da samsung galaxy a55 seal sannan muna da farashi mai sauki an wannan seal a cikin leda da farashi mai sauki so idan har ka kuskura mu baka sai waya a wajen ba ka ba sauki wallahi ka bar gara basa real yana nan a cikin kasuwar baka plaza